yau 23 ga watan Ramadan hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallam shekara ta 1445 wanda ya daidai da biyu ga watan April shekara ta 2024 miladiya za mu ci gaba da fassarar alkur'ani mai girma za mu tashi a faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ma'ida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 وعلى والدتك إذا يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوريت والإنجيل وإذ تخلق من الطين بإذنك وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وتبرئ لكمح ولبرس بإذني وإذ تخرج الموت بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال na كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين آه الله lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma annabi Isa alaihi salam, ka tuna abin da na yi maka ni'ima da shi, da kai da mahaifiyanka, yanda na ƙarfafe ka da ruhul ƙursi. kana magana da mutane a yaranta da kuma bayan zama shekarun cikan shekarun rush koko bayan zama dattijo ka tuna lokacin da na ilmantar da kai littafi da hikima da attaura da injila ka tuna lokacin da kake halittawa daga tsuntsu da izini na kwatankwacin sifan tsuntsu daga yambu a kwatankwacin tsuntsu da izini na sai ka busa a cikinta sai ta zama tsuntsu da izini na kake warkar da makahon da aka haife shi babu ido da kuturu mai ciwon kansa na fata da izini na kake fitar da matacce daga kabarinsa kenan ya rayu da izinina da lokacin da na kame hannayen banu isra'ila daga cutar da kai lokacin da ka zo masu da bayyanannun ayoyi sai waɗanda suka kafirce suka butulce daga cikinsu suka ce wannan ba wani abu ba ne sai bayyanannen sihiri mun faɗa Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya tambayi manzanni gaba ɗaya. Yau mai yajma Allahun Rusula fa ya ƙulu ma za ujibtun ƙalu la ilma lana innaka anta Allahmul guyo. Bayan ya tambayi manzanni gaba ɗaya sai ya keɓe annabi Isa alaihi salam da tambaya. Saboda annabi Isa a cikin dukkan manzanni shi kaɗai ne manzon da mabiyan shi suka wuce iyaka a cikin shi ba cutansa shi ba daga makiya ba ne musamman daga mabiya ne mabiya ne suka wuce iyaka a cikin shiga suka allantar da shi abin da ya zo don ya kira zuwa ga sa ɗari bisa ɗari misali manzo yana zuwa ta kira mutane daga shirka zuwa tauhidi sai ya zama waɗanda ya kira zuwa tauhidin kuma su ne suke allantar da shi saboda haka mihinarsa kala daban ne na farko kenan na biyu kuma yana da abubuwa ko da yake duka waɗannan abubuwan inda an zurfafa tunani babu wani abu a ciki wanda Allah bai yi irin shi kafin shi ba ko ba wani abu wanda Allah bai yi irin shi idan magana haihuwa ba uba ne Allah ya yi kafin shi an sami annabi Adam alaihi salam babu mahaifi babu mahaifiya idan dan maganan samar da tsuntsu ya tashi ne na annabi ibrahim ma kusan ya fi ban mamaki ko da kala ibrahim rabbi arni kai fatuhi mauta kala awalam tu'min mm, kala bala walakin liyatma inna qalbi kala fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ad'uhunna yatinaka saya wa alam anna allaha azizun hakim mm. ko kaga ai ya ma fi ban mamaki a cakuɗa tsuntsayen a kashe su a cakuɗa jinin su a cakuɗa gashin su da komai a har haɗa kowace ta rika tashi tana zuwa tana haɗuwa da kanta da ƴan uwanta da ragowar jikin da ya shafa na ƴan uwanta dan shi wannan na annabi isa alayhi salam za ka iya cewa an samar da abu ne a irin hayan yadda ake samar da kamar yadda yanzu misali masu robotics suke abubuwan duk da ya wuce nan mu'jiza Bana na cikin masu cewa mu'jiza a sab'u zamani ne domin akwai masu faɗin haka yana son musulunta to masha Allah bismillah na ga sunanka solomon kana so ka musulunta ne to da kyau solomon sannu da zuwa sannu da zuwa a za ka faɗi tare da ni ashhadu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadan rasulullah masha Allah masha allah akbar alhamdulillah masha Allah yana cike da murna bawan Allah yana cike da murna to a abin da ma'anan abin da ka ce ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi Muhammad manzan Allah ne alhamdulillah to ka zama cikakken musulmi solomon ka je za ka yi wanka za su nuna maka yadda za ka ci gaba da azumi da sauran ibada ga dan uwanan zai ci gaba da koyar da kai kuma kuma a baka bukatan canza suna solomon sunan musulunci ne sai dai ni in zan kira ka Sulaiman zan ce. Yawwa, yawwa, alhamdulillah, alhamdulillah, ce Sulaiman. ina maka murna ina maka maraba cikin addinin musulunci menene sana'anka na gane to yanzu fa Allah zai baka aiki insha Allah Allah zai baka aiki Allah zai baka aiki kuma ga su malam Jamilu zaka zo ka same su daga baya duk abin da ya kamata na abin da ya dace da kai in Allah yadda za su yi insha Allah mutanen masallaci insha Allah wanda yake son ya taimaki dan uwansa Sulaiman kuma ga su malam jamilu nan sai ya tuntube su insha Allah Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ya masa albarka kuma ya mana gaba daya saboda haka annabi isa alaihi salam a muka lura sai mu ga abin da Allah ya wa annabi ibrahim na ban mamaki idan maganan a samar da abu daga babu ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ma'ida da zamu zo misali yana sauko da ma'ida manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hannu yake sawa a cikin abinci kai bai ma sa komai ma sai abincin yayi yawa kawai in yace ayi sai ayi sai abincin kawai ishi kowa da kowa zamu yi wannan bayanin so haka ba wani abu wanda yake mai gagaran fahimta to amma dai ya zama musu fitina har ya zama dalilin da suka mai da shi abin bauta wal iyazu billah to shi yasa kuma Allah subhanahu wataala ya keɓe shi a cikin sauran manzanni da magana ko da a Allah subhanahu wa ta'ala ce ka tuna abin da ne maka na ni'ima gare ka da mahaifiyarka amma kuma in muka duba sai mu ga a ayan Allah bai ambaci wani abu na ni'ima ga mahaifiyansa ba ni'ima ga annabi Isa kawai Allah ya ambata wannan ma wata ishara ce cewa duk abin da ɗa ya samu mahaifiya ta samu mahaifiya da ɗa abu ɗaya ne saboda haka idan duk wani ɗaukaka ko hissa kowane abu na ɗa na mahaifiya ne kai tsaye mahaifiya ce kadai take zazzabi idan ɗanta ba da lafiya a wani gari ko mahaifiya ce kadai kake da yaƙinin za ta iya ba da rayuwanta don ka rayu za ta iya ba da rayuwanta don kai ka rayu saboda haka a shi yasa duk ni'iman da aka yi wa ɗa a ni'ima ne ga mahaifiyansa a lokaci ɗaya shi yasa Allah subhanahu wataala ya haɗa su a cikin ambato ɗin id ayyatuka bi ruhil quds malamai sun yi maganganu akan menene ruhul quds to da yawa dai sun tafi akan mala'ika jibrilu alaihi salam amma dai ka san ruhul quds a a ko su addinin su wato yana cikin iskalin su za a ce ai ruhi ne da Allah ya sa cikin wata tantabara da sauransu maganganu dai ga nan wata halitta kamar tantabara da sauransu wanda yake shi ne wato abin da ya hada ƙidan trinity din tukallimun nasa fil mahdi wa kahla kana magana da mutane kana cikin tsumma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 wannan shine mafi girman hujjan da ko in ce daga cikin mafi girman hujja ko al'akal dai daga alkur'ani alkur'ani shine mafi girman hujjan da aka dogara shi na dawowan annabi isa alaihi salam saboda tukallimun nasa fil mahdi wa kahlan kuma an san annabi isa alaihi salam bai kai shekarun kuhula ba lokacin da aka ɗaga shi mafi rinjayen kauli dai yana shekara 33 ko to saboda haka malamai suka ce a wannan limun nasa fil mahdi a wannan lokacin wa kahlan kuma bayan banka wa idh allamtukal kitaba haka kuma na ilmantar da kai littafi ne an zo wajen littafin nan kawai akan wuce littafi amma ina so mu dan tsaya kaɗan mu ga menene littafi an ce allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil ko alkitaba wal hikmata wat taurata wai injil sai haka in ce kitab ana nufin injila ne Allah ya ambace shi ya ce hadda shi ya ilmantar da shi sai haka menene alkitab din nan da Allah yake yawan ambatansa alqur'ani gaskiya da yawa daga masu karatu ba su tsaya sun kalli alqur'ani daga cikin alqur'ani sun yi kokarin fahimtar me alkitabu da Allah yake yawan faɗi alqur'ani yake nufi ba innahu laqur'anun karim fi kitabin maklul fi kitabin qur'anul karim fi kitabin sura kaga a nan qur'ani daban kitabin daban domin fi qur'anul karimun fi kitabin ko good bakara alif lamim dalikal kitabu larai ba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin dalikal kitabu bayan ya ce alif lamim sai ce dalikal kitabu larai ba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك شيني القرآن بما أنزل إليك سورة هل يزل ذلك الكتاب أنا أنا أنا مجنش بما أنزل إليك كما الكتاب أنا ذاك هدى للمتقين شي كما القرآن الله أتنيا وام لاباري شي هدى للناس شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس wa bayyinatin min al-huda wal furqan ko shi kuma nan an ce zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqi ashe wani littafi ne da idan mutane suka yi ruqiyi cikin makamin taqwa Allah yake ba su ilimin shi alqur'ani ya kunshi wannan littafin littafin ya kunshi alqur'ani amma dai yana da wani ma'ana ko in Allah in mutane suka zama masu takawa shi yasa za ga can a suratul namli sai aka ce qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ilmun minal kitabi duk malamai galiban in sun zo za su fassara sai ce ya san ya san ismul lahil azam ko ismul lahil azam to daga ina san ismul lahil azam Allah ya ce ilmun minal kitabi ko asif ibn barhaya sai a ce ai ya san ismul lahil azam ne to daga ina Allah ya ce kalan lazi inda hu ilmun minal kitabi me yasa baka tsaya ka bincika daga wani littafi yake da ilimin ba ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafu ko ya kamata mu tsaya mu bincika mu ga wani littafi shine wannan littafin wanda yake da ilimi daga ciki ya sami ismullahi azam din daga ciki alqur'ani ne hamim wal kitabil mubin ana rantsuwa da alkitabil mubin inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun wa innahu fi ummil kitabi wal kitabil mubin والكتاب المبين وإنه في أم الكتاب كذا والكتاب المبين can kuma sai ka ji yamhullahu ma ya sha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitabi wa innahu fi ummil kitabi yamhullahu ma ya sha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitabi menene umul kitabi menene alkitabul mubin menene alkitabul mubin wanda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin a cikin wa inda mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin illa fi kitabin mubin suna cikin wannan alkitabul mubin din menene alkitabul mubin menene alkitabul mubin menene alkitab wa iz allamtuka alkitaba to malamai da yawa ba su yi maka alkitab allahul mahfuz allahul mahfuz yan shine daga cikin shi ne aka ba asif ibn barka ya ilimi lahul mahfuz ne ya je gani to alkitab din Shi ne Alƙur'ani amma Alƙur'ani ɗan uwa muna kallonsa, ne muna kallonsa ne muna ganin rubutu muna karantawa muna fahimta gwargwadon ƙwarainunmu gwargwadon kwanoninmu kullu ina in bi fihi yamdahu amma ƙur'anin nan yana da wani wato na ɗaya dai ka tuna dukkan ahruf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce unzila hadha alquranu ala sab'ati ahrufin to dukkan ahruf din nan nasa sashin qur'ani kullu hashafin wafid sannan kuma qur'anin yana da wasu ilmoma da suke kunshe cikinsa wanda ba a zahirin lafuzzan nan ake ganin su ba taƙawa ne yake haskawa bawa sai ya same su mabambanta ah, ka kalli ka kalli ka kalli wannan maryaman nan da aka faɗa iz qala allah ya isa ibn maryam maryam ko ka ɗauki isa ɗin bari mu ɗauki maryam maryam maryam a cikin alƙur'ani ya zo a cikin alkur'ani maryam ya zo so talatin da hudu ne talatin da hudu daidai Maryam. sujada a sallan farilla a rana ɗan adam yana yi sau talatin da hudu ne sujada a sallan farilla maryama ita ce farkon wacce allah subhanahu wa ta'ala Alƙur'ani ya ce mata ce sujada ya marya muqnuti li rabbiki wasjudi wasjudi warka'i ma'ar raki'i ita ce farko wacce Allah ya fara ce mata ta sujada sai kuma ga sujada ya maimaitu sau talatin da hudu a rayuwar mutum a rana sunanta kuma ya maimaitu sau talatin da hudu a cikin alkur'ani ƙari na talatin da hudu ɗin na talatin da hudu ɗin inda ya zo na ƙarshe daga nan ba a ƙara faɗi ba shine talatin da hudu zalika isa ibn maryama qawla al-haqqi alladhi fihi wannan aya zalika isa ibn maryama qawla al-haqqi alladhi fihi yamtaru haruffansa 34 ne ina fata mun fahimta haruffansa 34 ne abin ya wuce haka sau dubbai ya wuce haka sau dubbai to waɗannan abubuwan misalai ne kawai wallahi karatu wato in mutum yana so ya fahimta shi ilimi gwargwadon mai shi alkur'ani ilimin Allah ne ina fatan mun gane ilimi gwargwadon mai shi ne duk wanda ya magana yana magana gwargwadon matsayinsa ne to alkur'ani maganan Allah ne saboda alkitab din nan idan Allah ya kira alkitab to yana nufin alkur'ani a asalinsa ina fatan mun fahimta alkur'ani a asalinsa ba haruffan da ake karantawa kowa da kowa shi yasa da aka ce innahu Kur'anun karim fi kitabin maknun sai aka ce la yamassuhu illa almutahharun watan shi ainihin alkur'ani fi haqiqatihi shi yasa malamai suka yi ta magana akan lafzuka bil qur'ani lafzi bil in ji ahmad ibn hanbal ya ce makhlukun ko amma alquran kalamun lahi qadimun to shi kalamun lahi qadim din ba lafzuka din bil qur'an ba shine alkitab shine alkitab wanda Allah ya ba ikon jin alqur'ani daga asalinsa daga mahayinsa to shine man indahu ilmun min alkitab shine wanda ya sami ilmun min alkitabi shi kuma ana samun shi ne kamar yadda Allah ya faɗa a farkon bakar zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin ana samun sani da takwa da tsoron Allah idan aka ji tsoron Allah wattaqullaha wa yu'allimukumullah wattaqullaha wa yu'allimukumullah sai Allah subhanahu wataala ya ilmantar da ku daga alkitab irin yadda ya ilmantar da Asif ibn Barhaya sai aka ce qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi kabla an yartadda to ba abinda mutum ba zai iya cirewa ba daga wannan alkur'ani mai suna alkitabu idan ya sami ilimi daga Allah subhanahu wataala na masu tsoron Allah subhanahu wataala saboda Allah ya ce komai da komai yana ciki shi yasa sayyidina ali ne ko yake cewa da dabban ɗayan ku za ta bace zan neme ta cikin qur'ani la ilaha wannan magana ce mai mai zurfi kwarai da gaske mai zurfi kwarai da gaske to amma fa sai wanda ya sami mafahimtan wannan ya sami wani abu daga riskan shi kuma ba a gama riskan shi shi yasa Allah da zai magana akai sai ya ce inda hu ilmun na kira kaga at-tankir kuma yufidu taqlid yana da ɗan wani ilimi saboda fi siyaqil isbat ne ma ko san wani ilimi min alkitab amma sai yana wannan tasarrufin yana zaune kafin a kifta ido ya kawo gado daga daga daga Yaman zuwa Sham ko zuwa zuwa zuwa zuwa Sham yes Palestine ya kawo gado saboda mene saboda iddahu ilmun min alkitab to haka dai saboda yan uwa shi ba annabi isa alaihi salam shi shine Allah yake masa nufi wani allamtuka alkitaba kaga shi ba ce maka wani allamtuka ilman min alkitabi ba sai ce wani allamtuka alkitaba to saboda haka ya sami ilimi kuma kuma to abin da yana da faɗi yana da yawa wal hikmata kuma na ilmantar da kai hikma malamai da yawa suna cewa hikma Shi ne aikata littafin ta yadda zai amfani mutane ko masu cewa sunna duk dai ma'anar ɗaya ne in ka ce sunna ma ma'anar ɗaya ne domin sunna tana mu'amala da mutagayyirat alqur'ani yana mu'amala da thawabit saboda haka ma'anar dai har yanzu ɗaya ne ko ku a'a duk abin da ɗan adam shi yasa mafalsafa na farko su, su Socrates da suka fara kiran kansu philosophers ai kaga philosophers yana nufin masoyan masu hikma masoyan masu hikma da aka ce mashi mai hikma ya ce a shi ba mai hikma ba ne masoyin masu hikma ne so da aka hikma duk abin da zai koyar da yadda za a sauke ilimin da Allah ya bayar cikin amfanan halittan Allah ya zama hikma wata da littafin a taura shi ma na ilmantar da kai abin da muka saba sani shine a taura littafin annabi Musa to amma dai Allah subhanahu wataala a Qur'ani ba inda yace a taura littafin annabi Musa ne ba inda Allah ya faɗa ka alƙur'ani a ah. Allah dai ya gaya mana ya ba annabi Musa littafin walaqad atayna Musa alkitaba wa ja'alnahu hudan li hudan li bani isra'il ba inda Allah ya ce attaura ya bashi shi yasa yahuda ba su da wani littafi mai suna attaura ba su da shi ba su san littafi attaura ba to amma attaura littafi ne daga cikin littafan Allah shi shine littafin da Allah ya ba annabi Musa ko ko a'a ba shi bane littafi ne dai na Allah subhanahu wataala wanda ya ilmantar da annabi Isa alaihi salamu shi wal injil da kuma littafin injila wasu ce asifrul qadim shine a taura asifrul jadid shine injila wallahu ala. a ah, wa in takhluqu min at-tin ka hay'ati at-tayri bi idhni a ah, ka tuna lokacin da kuma kake halitta shi halitta da an ce halitta ana nufin wato wani abu ya zo kwakwalwanka kamar yadda na faɗa ran nan wani abu ya zo a kwakwalwanka sai kuma ka samar da shi a wujud to duk abin da zai zo kwakwalwanka sai kuma ka samar da shi ana kiran shi halaka ya halitta amma ba yana nufin halitta kala-kala ne shi na Allah subhanahu wa ta'ala yana da bambanci da na bayi yana da bambanci na bayi Allah yana halitta daga babu ne na ɗaya na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana halittan abu ne su mutane kawalib suke samarwa kawalib mun san kawalib ko menene kalam kamar misali na taɓa faɗin shi a nan karatu a nan wajen wani lokaci kamar mutum yana so ya takalmi yana so ya takalmi zai ƙarar da lokaci ko yana so ya waya ba zai ƙarar da lokaci yana sana'anta ainihin nau'in wayan ba idan ya samar da nau'in to za mu fi ganewa a takalmin ko biredi ko biredi ko ba wai don muna mun kusa shan ruwa ba ko kek yanzu mutum yana so ya kek ba akwai kas me ake ce masu containers din da ake saka kek din a ciki ba suna nan kala-kala ba design daban-daban dan adam zai karar da lokacin shi yana wannan container in yayi ya gama to duk in ya zuba fulawa a ciki kek zai fito irin wannan ba bambanci ko ba haka bane to duk sana'antawan ɗan adam haka yake in yayi abu to ko dai ya samar da namuzaj kalab sai ya dinga samar da abu irin wannan kalab din, ko kuma ya abin shi kaɗai ƙwara ɗaya baya da ɗan uwa baya da ba zai tanasul ba shi wannan ba zai ƙara girma ba ba zai tsufa ba zai haihuwa ba zai samar da waninsa ba haka dai an yi shi kenan an yi shi duk ilimin da bature ya kai yanzu ya yi robot har yanzu robot halitta ne mai zaman kansa a duniyansa shi kaɗai in aka yi shi ina fatan mun fahimta ah, to haka shi ma halittar annabi isa walillahi matsalul ala ya yi kama da abin da bature yake kokarin yi yanzu da sunan robots din da shi yana yi da karafa shi kuma wannan ya yi da jini da tsoka wa yi tsakhluku at tsini ka hay'ati at-tayri bi idni fatanfukhu fiha kofi fiha mun tuna a ali imrana Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa anfukhu fihi fihi nan kuma an ce fa tanfukhu fiha me yasa can fihi me yasa nan fiha me sauki ne can fihi saboda tin anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati tsairi fa an fuku yi ai an fuku fi dini nan kuma fatan fuku ha ai fil hay'ati wannan hai'ar da aka samar din sai kai nafku a cikinta saboda haka shi ya haifar da bambancin zamirin namiji da na mace fatakunu tsairan da izini har yanzu in kai wannan to sai ni kuma in yi izini sai ta zama tsuntsu in na so ta zama in ban so ba kuma ba za ta zama to kamar yadda na ce a ba mu ce mu'jiza a sabu zamani ba ne amma duk yawancin mu'jizozi in ba irin mu'jizan alkur'ani na manzan Allah sallallahu da wasallam da ɗaiɗaikun mu'jizozi ba duk yawancin su sabu zamani ne duk yawancin an san menene sabu zamani ko sai manzo sai ya yi wani abu wanda daga baya ɗan adam bayan kamar shekara dubu zai zo ya iya yin adam ko shekara ɗari kaza ko dubu kaza ɗan adam zai zo ya iya yin wannan abin amma a lokacin da ya yi ba lokacin da aka saba yi ba ne saboda haka abin sunan shi mu'jiza a wannan lokacin shi yasa mu'jizan manzanni mafi yawa suke da life span suke da iyakar rayuwa da lokacin da suke mu'jizansu domin daga baya za su zo yanzu misali a a ba ba dubai wadda ko nigeria ma sun yi leki leki island ko leki sunan shi eco eko ne ko menene sunan shi banana island banana island a ba tsakiyar ruwa ne aka tsaga aka yi ƙasa ba ai yayi kama da mu'jizan annabi musa alaihi salam na dukan ruwa ya dare sai dai bambanci bambanci saboda shi wancan mu'jiza ne wato aikin a aikace za ka yi kaman shi amma da bambance bambance bambanci daga ciki shine shi sanda ne kawai yadda ka sai ruwa ya dare koma kofin gefe biyu ya zama kaman dutse kowanne shi kuma ɗan adam ba zai iya wannan ba annabi isa alaihi salam da cewa kun ko da nafu kawai da hurawa yake samar da abu ya zama mai rai ko da cewa tashi kawai yake tada matacce shi kuma dan adam ko warkarwa wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni kaga yanzu bature zai iya kaiwa ilimin da zai warkar da irin waɗannan kila wato mutumin da yake mai idon da aka haife shi ba ido bature zai yi ilimin shi ya kai lokacin da zai iya buɗe masa idon sai ya sami ido ba wani abin mamaki bane a ilimin zamani haka kuma mutumin da yake da kuturta bature zai iya iliminsa ya kai ya magance kuturtan gaba ɗaya ya zama babu ita ko amma ba zai magance da magana ba ne kawai canza ya canza yi ya yi wannan shine bambancinsa da mu'jiza ba kawai zai zo ya sami mutum ɗin ya ce buɗe ido sai ya buɗe ba da kaga mutum ya yi haka tsafi saboda haka yana da lokaci rufa ido ne in dai ba mu'jiza ba ce to rufa ido ne a don haka har yanzu ba wato mu'jiza ta manzo ba ta daidai da a duk wata muhawala da ɗan adam zai yi da ƙoƙarin da ɗan adam zai yi zai yi ƙoƙari zai yi abubuwa amma mu'jizan manzo mu'jizan manzo ne yanzu kawai misali eh, eh, cewa ya tliyar ardu din nan ko kuma lokacin da aka ah, manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah subhanahu ta'ala ya haska masa kusurur sham da sauran makamantan wannan yanzu ai kaga duka irin waɗannan abu ne da dan adam zai ya kai ya zuwa gare su ko yana zaune a nan yana ganin abin da yake faruwa a China ta shasha yana zaune a nan yana magana da wanda yake ƙarshen duniya ta waya irin wanda sayyidina umar ya yi a babin karama ya ya tu aljabala manistar istar'ad dhi'bal ghanama faqad zalama ko kaga a babin karama sayyidina umar ya a wancan lokacin yanzu dan adam yana yi a babin technology da ci gaba to amma da bambanci cikin wasa'il da hanyoyin da ake aiwatar da su wa tubriul akmaha wal abrasa bi izni wa mauta bi izni haka kuma kana fitar da matacce an ce kawai kissa ce ba wai yana yawan yi bane annabi Musa Isa alaihi salam kissa ce aka bayar ta Sam ibn Nuh da annabi Isa alaihi salam ya ce mashi ya tashi sai ya tashi din kuma ko saboda sananniyar kissa ce dai mun kaddamar da ita a baya wa idh kafaftu bani isra'ila anka izjitahum bil bayyinat فقال الذين كفروا منهم إن illa إلا سحر مبين kuma ka cina lokacin da na kame hannayen banu isra'ila na hana su wani maskin ɗayansu da ya shiga domin neman ka ya koma da fuskanka suka kashe shi da zaton cewa sun shahatattar da kai kai kuma Allah subhanahu ta'ala ya ɗaga ka zuwa sama lokacin da ka zo masu da bayyanannun ayoyi sai waɗanda suka kafirce suka ce wannan sihiri ne بينني وإذ أوحيت إلى الحواريين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واجمد بأننا مسلمون وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون الله سبحانه وتعالى يقول كتنا lokacin da na yi wa hawariyawa wato hawariyawan annabi isa alaihi salam wahayi cewa ku yi imani da ni kuma ku yi imani da manzona kalu Aman sai suka ce mun yi imani washhad bi annana muslimun kuma ka shaida mu musulmi ne hawariyawa dai mun sani su ne wato abokai makusanta na annabi isa alaihi salam waɗannan wanda suka gaskata shi ɗin ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yi musu wahayi wadda yake ijma'an su ba annabawa ne ba manzanni bane kalmar wahayi kalmar wahayi tana da ma'ana na lugha tana da ma'ana na istilahi kamar yadda kusan mafi yawan kalmomi suna da ma'ana na lugha suna da ma'ana na istilahi in aka ce kafiru kafiru yana da ma'ana na lugha shine mai haka ƙasa ya bizna wani abu ko ya ɓoye wani abu shine kafin satiru allazi yasturul habbata fil ardi ko shi yasa can gaya can a suratu ko ka mathali ghaizin a'jabal kufara nabatuhu a'jabal na nabatuhu ana nufin manoma to kuma ka kafiru a istilahi yana da ma'ana daban a ah. in aka ce irhab irhab abinda ake cewa terrorism yanzu irhab kaga yana da ma'ana a luga shine izza da karama ta addini yana da ma'ana istilahi yanzu da ake amfani da shi shine terrorism in aka ce boko haram boko haram yana da ma'ana a luga yana da ma'ana a luga shine irin tsarin magabatanmu da suka ƙi yadda da boko suka ce ‘ya'yansu ba za su yi boko ba sai karatun addini za su yi ko yana da ma'ana a istilahi shine fahimtar addini kafirta mutane da fita daga cikin al'umma da yaƙansu da hana kafirta kowa da halatta jininsa da a ta zubar da jinin mutane suna sallah a sa bom a jiki a shiga a shahadantar da su gaba ɗaya ko kaga wannan ma'anarsa istilahi wato abin da nake so in ce kowace kalma idan kana so ka gane abin da ake nufi da ita sai ka san an amfani da ita ne a matsayinta na ma'anan luga ko an amfani da ita a matsayinta na ma'anan istilahi a istilahin shari'a in aka ce wahayi wahayi ana nufin alwahyu tashri'i wato abin da ake zuwa wa manzo da shi na shari'a na wani shari'a na wani ibada ko wani abu da zai isar wa mutane halittan Allah subhanahu wataala amma a harshen larabci in aka ce wahayi kadai a larabci to kuma ma mafi yawa alkur'ani ganin Allah yana amfani da shi ko wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun inda har zuma kudan zuma za a gaya maka an yi mata wahayi to ai kaga wannan ba wani abu ne mai wahalan fahimta ba ko wa wahaina ila ummi musa an ardihi فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين ko an arziki saboda haka ga yana dai auha auha da yawa a cikin alkur'ani yana nufin wahayi watan ilmantarwa shi yasa aka ce wahayi aka yi shiru to kawai yana nufin ilmantarwa in ka duba ka ga wa aka ce amma wahayin to sannan sai ka gane wani kalan ilmantarwa ne idan manzo ne to wahayi ne wannan na shari'a da muka sani idan bawan Allah salihi ne to tahadisi ne ko ilhama ina fatan mun fahimta idan bawan Allah salihi ne sai a ce to tahadisi ne irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kana fi man qablakum min al-umami muhaddathun fa in yakun minkum ahadun fa umar ko ko min ummati ahadun fa umar saboda haka in kaga bawan Allah ne salihi sai ka ce an masa wahayi to kar ka tsaya ka ce a'a an dau sun ce annabi ne shi an masa dawa annabta a'a ana nufin ilhama ana nufin tahdisi idan gama gari ne aka ce an ma wahayi to sai ka ce kawai bayani ne ilmantarwa ne daga Allah bayan ka san bayan akwai albayanul am akwai albayanul khas ko tunda dai ga nan ana gaya mana ma an yi wa su su ƙudan zuma da sauransu saboda haka kullum shi kalman wahayi ya danganta da me aka haɗa shi in an haɗa shi da wanda yake manzo ne to lalle wahayi ne na shari'a amma wannan wahayi na shari'a Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke shi ba wanda za a ƙara yi wa bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fatan muka sai dai idan wani ya sami wani abu na tabbatarwa akan wani abu da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo masa da shi sai a tabbatar da shi a ce a ce lalle wannan abin ka rike shi amma dama asali manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar da wannan abin a shari'arsa Allah ya taimake mu da yadda auhaitu ilal hawariyyin an aminu bi wa bi rasul ku imani da ni da manzona qalu amanna suka ce mun yi imani washhad bi annana muslimun kuma ka shaida mu musulmi ne kamar yadda kuka sani inna dina inda Allah islam dam addini a wajen Allah shine addinin miƙa shine addinin musulunci duk waɗanda suka zo da manzanni tun daga annabi Nuhu alaihi salam abin da suka zo da shi shine wannan addinin na musulunci kuma kamar yadda kullum muke faɗi shine fa abin da Allah ya sani Allah ranar tashin kiyama akan musulunci zai tambaye ka ba akan kungiyanka ba ba akan kungiyanka ko makarantar fahimtar ka na addini ko duk komai da komai Allah ba zai tambaye ka akai ba akan addinin musulunci za a tambaye ka a kabari akan shi kuma za a tambaye ka gobe kiyama ranar tashin kiyama don haka yan uwa wallahi mu girmama musuluncin nan mu girmama musulunci duk yadda mutum yake dawo musulunci amma yana son musuluncin sai ya ɗinka ta daidai rigansa ƙungiyansa ita ce musulunci wanda baya cikin ƙungiyansa arne ne wallahi tallahi batacce ne wannan mutum batacce ne musulunci abu ne mai faɗi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya mana tarifinsa da ma don ma kar ma a zama ana cikin iskali wani lokaci kawai ma Don kar a tsaya wani jarabawan aƙida da menene manzan Allah sallallahu alaihi ya ce kawai duk wanda ya ci yankan mu ya kalli alƙiblar mu kawai to shine musulmi to wane ne kuma mai karatun da zai zo ya koyar da mu abin da manzan Allah sallallahu alaihi koyar ba ko ya gaya maka wani ma'ana sabo kuma abin da Allah yake so a yi tashabbufi da shi shine wannan musuluncin Shi ne wannan musulunci duk wani abu ba a ce kar kai kungiya ba ba a ce karkai fahimta ba ba a ce kar wata matafiya ko wani abu da za ka rike a matsayin wani abu naka da ka yarda da shi a cikin musulunci ba amma karka ka kaddamar da son shi akan son musulunci nan ne maganar mu take kar ka kaddamar da son komai akan son musulunci ya zama musulunci shi ne a gaba akan komai duk wanda yake ba haka ba wallahi na kasashe ne wato koma bayan duk mutumin da ya yadda ya fi son wani abu fiye da islam to koma bayan shi ya so dun ya bar abin da yake mafifici Allah ya taimake mu za mu haƙura haka nan sha Allah mu ci gobe da na zaci gobe za mu rufe tafsir saboda ina ganin gobe kila za mu iya kammala suratul ma'ida amma kila kun yi min karama alama ba za mu iya kammalawa gobe ba saboda haka zai zama kila dole sai mun kai jibi ɗin da yake nan sha Allah ان شاء الله ان شاء الله